Eh? irin babban masallaci irin babban su koke na hmm. kan yana zai su a sai ba a sai wuce su kama ɗaukar sarkin su suna zai da masu can baya hmm. aiki hmm. kamar zai yawa haka shi ma ya halatta wannan ya halatta ana ana ana jesuwa mutum guda na jesuwa kuma tabligi in bai so ana samun mutum biyu ko mutum uku mutum uku su jesuwa ba mutum biyu ga wannan sadda babu lasifika yana yiwuwa a yi sallah asuwa da yawa kwarai kwarai da gaske kaga mutum guda bai iya je da mutane gaba ɗaya sai wani shi tsaya nan wani shi koma can shi tsaya wani shi tsaya nesa in wanda ya ɗiga murya ɗai gaba ɗaya wani tana su masu sai su su murya ya halatta wannan babu ko ni gare shi yadda ba haka ne ba sanda za ta rikice ko ta lalace wannan ya ce don Allah malam ina tambaya idan ina makwabcin masallaci shin yana halarta ɗin sallah a cikin gidana ko kuma mata mata ta kamar matarsa ta aure tana da yan sallah a cikin gidanta masallaci na makwabtaka ko kuma masallaci wanda an nisa idan sauti na kawa gare shi makwabcin masallaci shi na ya koyi yanzu masallaci shi na cikin gida ne kuma ya koyi yanzu masallaci shi na cikin gida ne ya samu da lada ta jam'i daidai wanda a cikin masallaci abin da aka kere ne zambiya ta hita a zo masallaci aka kere mai da ita amma ya samu wannan lada ɗin amma sallah ta farilla da ba juma'a ba haka nan su ma mata suna koyi suna makwabtar masallaci da sallah ta farilla da ba juma'a ba ita sallar juma'a ba a koya da cikin gida kuma ba a koya da cikin wani shago sai an shiga cikin masallaci saboda abinda Allah subhanahu wata'ala ce izanu diya lis-salati min yawmil jum'ati fa sau ila zikrillah cewa fa sau ila zikrillah ku zuwa zikrin Allah fa sau zai ta yi a juma'a amma in ba juma'a abu ko na ina cikin ra'ayi koyi da iman ba ko kuma akwai lalata sallah da wanda ya haka mun yi bayani shi a karatun wani hadisi shi kuma wannan ya ce alaji kamar nan ina tambaya game da idan ina karatun alkur'ani bayan su bayan rana ba ta fito ba shin in ni cimma aya ta sajada zan yi sajada wannan lokaci kuma gashi an ce ba a sallar nafila bayan su bayan ko kuma zan tsallake ayar ne in ah. ci gaba da karatu na idan kana karatu ah, na alqur'ani bayan sallar subahi in dai rana ba ta ba in ka ci masajida za ka yi makaruhi makaruhi na yin nafila bayan sallah ta subahi amma mai karatun alkur'ani an yadda mai shi sajida muddin rana ba ta ba amma in lokacin hitowar rana na ya cimma aya ta sajida to zai tsallake ayar gaba ɗaya ko kuma ya tsallake kalmar da ya kasance adda sajila cikin ta ke da wata lalun bil guduwi wal asali shekarar ta da lalun bil guduwi shi ne wal asali shin zai tsallake aya gaba ɗaya ko ku kalima da tsallakewa gaba ɗaya wannan an yi a akan wannan ya koma cewa da Allah malance cikin iziya a wajen bayani akan aure da aka ce idan mutum bai samu halal ba to ya rido mutashabi wa illa mai jir halala wa na mutu shabi in ce wallato a dan kara mana bayani mai ah, misala shi na cewa har ne a yi da dukiya ta halal idan ba a samu dukiya ta halal sun ba sai a samu abin da aka shuka irin yanzu ta ga kasuwancin da wasu ka yi ana samun shuka ciki ne da irin suna da mutane ka yi ana samun shuka cikinsu to abin da aka mai da ba abin da ba a halal sun ba duk abin da ba halalin ka tsintsa ba shi aka ce mutu shago ba halal na tsintsa ba ba har na ba tsaba kamar yanzu alal misali masu aikin wani da ba su tsare lokacin zuwa kaga in kadi ba su ci halal tsintsa ba su ba su ci halar tsintsa haka nan mai kasuwanci shi ma mai gishi kasuwanci ne kaga gishi kasuwanci an haramta shi gaba ɗaya to abin da ka samu na gishi ko karin da ka yi wajen rantsuwa ko abin da ka ba da wannan duk ta ga wannan shufa ce ba a ce mishi haram ba a cewa abin na haram na tsintsa sannan ba a cewa halal tsintsa saboda ta haɗa dukiya ka da abin da haram haka nan kuma irin ajiyar kuɗi da aka cikin banki haka kuɗin da aka ajiyar cikin banki na hakaran akawun ba sai akawun ba saboda ni ana haɗa su da kuɗi na na abin da ruwa kuɗi ka sun haɗu da kuɗin ruwa idan kuɗi na halal suka haɗu da kuɗi na ruwa ka ga shi ba ta shiga cikinsu an kiyaye da wannan duk da irin wannan ita shi ba ko ya tana ya shiga الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهه halal bayyananne na haram bayyananne na amma tsakanin su akwai ababa masu yi suwa halal na iya shiga cikin haram ba asali ba haram na shiga ba ba shi kuma wannan ya ce ala kara abu ballan lafiya Al'anina ina tafiya a wurin tafiye-tafiye tare da jama'a da nake tare da su sai muka bi wani liman a cikin tafiya mu kuma mu kasar muke to ana nan ana sallar sai dai tafiya ta shi raka'a ta uku sai mu da nan dai ta bi muka sallar sallah menene a matsayin sallah ah, idan ma muna biyan liman ya kasance mamumai musafirai ne shi kuma bazan nan gari na to wajibi na gaba musu suka sani su duk ma sun tafi akan wannan malikun shafi'i abu hanifa ahmadu bin wani na ya dai ma dabi duk da nan sun tafi akan cewa idan musafiri ya bi mutumi wajibi na cika sallah saboda idan bai cika sallah ba ya sa amali man da ya taimaki ila inda ma jikar imamu ne ta mutu idan bai cika sallah ta ba ya sa ma maliman niyyatan ya sa ma maliman fi'ila saboda ta ga liman ya yi niyyar cika sallah shi ko ya niyyar kasar sannan liman ya yi ka abu shi ko ya yi ka abu to da niyyar koyi da liman haka bai koyi da liman ba don haka ga maluma suka ce bai da sallah saboda ya sa ma maliman niyyatan ya saba ma liman fi'ila sai ya koma cewa idan ni dubiyar sallah ta kasar ina kasar sai bi sallah ko da ni tsoron suran a guda liman ya kare mai a hudu sai bi shi ina kasar shi idan ni kare raka'a hudu ce yake ya ce shi idan ni samu raka'a ta karshe to idan dashi ne zan kawo in ka tashi za a kawar ka a guda mai fatiha da sura wanda ka je limani mai kasar ka riga ka yi biyar liman niyyar ka ta koma ne irin niyyar liman ka yi raka abu ta da liman don haka ga shi kenan ka ga hukunci liman ya hauka don haka in ka yi raka abu ta da shi ka kawo raka abu sai haka mai fatiha da sura ka zauna kai tafiya sai ka tashi ka kawo guda mai fatiha da sura ka kawo guda mai fatiha babu sura ka sallama saboda ni tun da ka riga kai sallah baya ga liman hukunci liman ya hauka kawai mu kimi itama in kai koyi da mu kiwa liman ya cika in ba haka ba ka sa a man ya tuma fi'ila an akan wani ba Allah ya ce ranar juma'a ya yi sallah juma'a ya dawo lokacin sallar da asar ya bi masallaci amma tsakiyar nan ya je ya tsaki ya dawo sai ya tsammani ta juma'a tana nan ya bi sallar ka ta la'asar aka yi da juma'a yana nan wurin gaba yana yakinin cewa akwai alwala ya sake bin sallar magariba ya sake bai isha duk da alwallar sai bayan an sallama sallar isha sai ya tuna cewa tsakiyar nan ta abin nan juma'a juma'a da asar bai da alwallar bayan juma'a da alwallar ya ta mutum na ya yi sallar juma'a da alwallar bayan an yi juma'a da shi ya zo kuma sai ya kula a sallah ta na asar lokacin sallar asar yayi ya fi liman da ainihin wannan alwallar ta juma'a ya yi magariba da ita wannan alwallar ta juma'a ya yi isha da wannan alwala ta juma'a bayan ya isha sai fito da tabbas haƙiƙa bayan ya juma'a ya yi sani a shi ke na kanu sunonin gane bai da alwala ya don haka sai ya bai sunonin har abada sai ya bai da asar ba isha ne yi ba mutuma saboda ya sallah bai sani. malam tambaya ta biyu ita ma akan ya ce wai yana yana bayani a akan mutum mutum ya musulunta yana kayan sauran ayyuka da isha yadda ya kashi ga mallaka ya ce to ya batun abin da tsakani da mutane ko arna ko musulmi idan wahali kafin ya musulunta dukkanin abin da watan haƙun lahi ya faɗi gare shi idan azumin da bai yi ba da sallar da bai yi ba da kudin shi da ya saba zakka ba da kuma duk ababen da ya zai na sabo wanda ya kasance ya tsira cikin kafirci duk Allah ya gafarta mishi wannan saboda Allah ya cewa in tattaku yughfar lakum ma qasala in idan suka tuku da jikadinsu Allah ya gafarta mu dukkan abin da riga ya gabata amma wannan wa tafi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala duna haƙƙin alamin banda haƙƙi na adam haƙƙi na adam sha na a su duk wanda ya kasance kafiri na akwai hukukun gare shi na mutane bayan ya wasu ta jira shiga kowa haƙƙi haƙƙin wani wata Allah ba zai yi shi ba amma Allah na yi lashe haƙƙi. tambaya ta ya ce yana da mai talabijin yana da talabijin daki ne yana da aboki mai ziyarta ke to yana kallon talabijin kuma ta zuwa tana da hannu ne yana lafi shi na ce yana so ya ba shi ya mai da siya nasiha za ka taɓa mai siya so guda sai ya gwada shi ne sai an haka shi talabijin ɗin ya ce da bakwai ta talabijin sai ya fita ya ce to ya gane da yana son ya tabbata da abokin nan haka da to kamar haka nan za a zama ya ce ya abokin lazimi ne sannan lazimin mai kallon talabijin shi mai kallon talabijin shi na lazimi za mu lazimi ne bai da lazimi saboda ya kasa hankali ne shi shi na lazimi uku na shi a kallon talabijin ya haɗa nan haƙura ba ɗin wuri guda wala ta sun haɗa bil ma'in kada ku haɗa abin da an gaskiya da abin da ɓanna wuri guda saboda zikirin lafi haƙurna sannan kallon talabijin shi ko na saboda ɓanna ce da haifar da ko kuma wani abin da kasance watan bai da maris da ake wala ma'asiya ce abin da ba za a ko ba sako ba ko kuma shiga ma'asiya ɗin gaba ɗaya ka ɗan nuna shi hannun a da a ce to kuma ko za a ta zai kallo bai yi yiwa shi na suwarin ainihin wa'azin da aka yi da sanadin da kusha da kisa ba shi na saboda haka ne ya kasu kashi ta ga zikiri ana son lokacin da kuka zikiri shi na shi na suwa ce zai yi ba a zikiri ba cikin na nasuwa ba cikin natsuwa aka zikiri kuma zikiri an yi lokacin da haka yi ne wata ka fuskanci ubangiji ka subhanahu wata ala to amma lokacin da ya kasance zuciyarka tana kallon wani abu kana zikiri Allah bai sanya wa adam zuciya da shi shi ba zuciya guda a ne ta aiki guda da ba da aiki lokaci yayi lokaci ko so da guda na guda irin ya hadda qur'ani ya samu yana irin wanki ko wani aiki ya sa qur'ani ga kunne ne yana saurari yana aiki eh to da ai wannan aiki shi ba ibada bane ko aikin da kai ba ibada ne sannan qur'ani shi da saurare wannan shi saurari saboda da daka kaga hanyoyi da ba na gama ba ba na gama da gyara ba gyara na hada da gyara dan na wanke da shi ka gyara na an gane wanke da shi ka gyara na sannan kin rubutu da yake gyara na don kin hular da yake gyara na kila abin da saka da yake gyara na kila da yake gyara na duk wannan na a kasu da zikiri mutum na kasancewa shi na zikiri wasu kwashi na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala wani abinci ne na yake to zama shi neman abinci na wannan bai da komi amma shi kasance kana zikiri kuma kana wani kana saurari wani abu da kasance mai ɗauka hankali da wannan shi aka hana lokaci ya yi sai dai